ina ma abota kallon shirin fina-finan hausa yau ga dama ta same mu ingantaccen shiri wato yaya ni kana bani mamaki wallahi ni kullum zubawa nake kawai zubawa nake bana kwashewa eh, sannan kuma nishadantaccen shiri ne kamfanin uwar dashi film production shi ya yunkuro domin farantawa al'umma maza da mata da mata da kayataccen shirin su mai suna uwar dashi lafiya kuwa tsoron da Allah ya za a dinga zubawa ma aibewa to amma ai ban kakkarɓo miliyan ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har biyar a lokacin da nake shigowa in kawo miki kuɗin in dai na baka shi kenan ko to yau baki san da me na zo ba yanzu kana nufin ila dubu biyar ta ma kaɗan wallahi ana buƙatar wajen naira dubu ɗari ina so sai mutane su ɗauka wata tsiyana zo ne ma gurin dan la malama ki tashi da Allah Allah ma ya hakuri kukan ki yana daga mana hankali malamin mu yana ce mana duk wani abu idan ya same ka akasin alkhairi ka yawaita adda Labari da tsarawa Hajiya Asiya Rijiyar Lemo shiryawa ba da umarni Hajiya Asiya Rijiyar Lemo duk a cikin shirin uwar dashi. Ni yaba hankalin ku yasa na dauko ku na dora ku kan dukiyoyin. Saura dubu goma don cika maka shi za a shekarar ɗari ba zan taɓa hucewa da abin da kai mun ba cin amana irin wannan ya za a yin hukunci shiri ne mai ban dariya ban tausayi kai har da ban haushi shiri ne mai dauke da zagon ƙasa sannan kuma da haɗin gambizar ta kwakiya har ta zaɓi waccan miliyan biyu da dubu ɗari haba alaji to haka yake me ya faru kuma wato dadi akwai wata mahaifiyar amini na wato sun shiga cikin matsala ne babba wato dadi kuɗin mutane ne ta ansu wata kwangila ce aka sake bani iya magana da cewa gaba da gabanta aljani ya taka wuta goya za ta kare ta shirya masa salo na yaudara ta sha da shi ta ja hankalinsa da zance nasu irin na mata mamule da gaskiya ta tayya a kafa gate yanzu na za ku samu lare ne hakkin ban dariya ko da rigima ko da bashi ko da yaya insha Allah kawai ka cika min tsoron kudi na to ai irin waɗannan mutanen ba za ki ji babu a wajensu ba. Uwar dashi. Rikici a kan duniya. Uwar dashi. Rudin ta ne mun kawalwalniya. Uwar dashi. Na rasa dama na shiga sarƙaƙiya. kalli shirin uwar da shi domin ku ga manya-manyan jaruman da suka taka rawar gani a cikin wannan gagarumin shiri kamar irin su Ajiya Asiya, Rijiyar Lemo, Tashir Fage, Alasan Kwalli, Tijjani Asase, Iskili Fasco, Abbas Khan, Awwal Jauro, Baba Labaran, Isa AS, Zainab Zita da dai sauran zika a cikin kayataccen mu mai suna uwar da shi. ba zan iya sanar da kai wannan dalilin ba. Sabida me ba za ki iya sanar da ni ba? Alawi ya ce ta dakatar da ni. kuma umarni ta bani am kinga da haka kinga kan dan Allah da ni sai a ji sakon kinga bai dace ba ki yi haka ya haka gaskiyar magana ba za mu zauna mu dogara da wannan bayanin nata ba saboda kin san kamilu kafaffe akan kafiyarsa da kuma irin bin diddigin da yake yi ko wata kofa da zai gano abin da ake ciki amma abba ni a ganina ka san hausawa suna cewa mai ɗaki shine san inda yake mishi yoyo tunda ta ce za ta iya daman dan bata dama sai mu ga maybe tana da wata hanya da za ta iya bi wajen tankwara shi don haka kawai a dan bata wannan damar a ga maybe za ta iya aikata wannan aiki amma kake manta komai wayan mace ɗa namiji ya fita saboda haka duk da damar da take da ita to ya zama wajibi mu kuma mu tallafa mata da tamu damar To amma da wace kalar dama kenan kake tunanin zaka tallafa mata da ita? Abin da baki fahimta ba. Bahaushe ya ce ta inda aka hau ta nan ake sauka. Kuma duk mutumin da ya san ka to ya gama da kai. Saboda haka Alhaji cin naka ya san sirrin Malam Kamilu kafaffe fiye da tunaninki. saboda haka shi zan nema domin ɗora shi akan wannan aiki sannan ni a bangare na gaskiyar magana ban so a wuce wannan satin ba tare da an ɗaura aurenku da ahmad ba tabɗeja abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa <laughs> to menene abin wuya a ciki ita wannan gurguwar tuni an daɗe da tanadar mata mota da kuma jirgin sama to ki gaya mun menene abin wahala ciki amma gaskiya ke wannan baiwa Allah kin cuce ni kuma kin yaudare ni haka muka yi da ke dan me zaki kawo ni nan gurin me yasa za ki ci amana ta haka kai ne babban maci amana ba ita ba dama ke ce kika sa aka kawo ni kwarai kuwa ni ce nan na sa aka sato ka ai dama na gaya maka idan ka ƙiji ba za ka ƙi gani ba tsawon shekara tara muna soyayya da kai na ka da ta gidanku tsawon waɗannan shekaru amma a ƙarshe sai ka butulce mu ka yi alkawarin na amma a ƙarshe butulci kai mun ina ji ina gani ina raye zan bari kawar wata ba ni ba wallahi ba zai yi ba sai dai an amare ka farida ta auren wani gobe amma ba kai ba ka ga nan cikin kangon nan a za a daura mana auren ni da kai a cikin kangon nan tabbas sadiya kin samu tabin kwakwalwa ta ya za a daura aure na da ke a nan cikin kango babu shaidu babu waliyai babu yan uwana waliyai shaidu sadaki kai har ma da laifi da gora da alewa za a kawo su cikin kangon nan kafin cikar awa daya ka zuba ido kai kallo ni ce sadiya ciki. ba na magana biyu magana ɗaya nake kuma kwakwara kuma tabbatacciya ranki ya daɗe ga naga har lokaci yayi masu ɗaurin auren nan ba su zo ba halima osi kenan me yake ci waka ke zuba ai har yanzu lokacin da na basu bai cika ba saura minti ashirin sadiya ina so mu yi magana da ke amma ta sirri ina so su dan mamu kun ji abin da ya ce ya kuka gani wannan ai ba komai ba ne za mu iya fita mu ba ku wuri tunda ai ba zai iya guduwa kuma ba zai iya cutar da ke ba gaskiya ne halima osi ku je da kauje ku ba minti goma za mu tattauna Farida, ai tun ɗazu Ahmad ya fita na ɗauka yana kamfanin naku? insha Allah zan iya batun kokari na wurin ga ta tabbatar da wannan auren nan kin ji ba kuma ta yi auren shi zo halin da ya matsa yana cikin ciki kuma har yanzu bai zo ya haɗu da mahaifina a ai yanzu ma Farida kika gani cewa bai zo ba ni na sani ya aike shi ne kawai kawai saboda dalilin haka amma dan Allah ki kwantar da hankalinki babu abin da zai hana auren ki in dai har muddin ina raye ni na san duk dabarun da zan yi insha Allah ba ya karki bar na aikin sakanci tsakanin mace da miji sai Allah to amma insha Allah na mutu wannan alƙawari duk dabarar da zan yi zan san yadda zan shawo kansa a samu kayyakin nan kin ji ko Farida, a ido na ke faɗa haka ba ki ji kunya ta ba kina kallo na kina faɗa wannan magana ko Allah na zamani ne zo da haka Tau, ina jin ka gona ina sauraron ka me kake son ka gaya mu? Bara fa jin fada miki. Shi fa aure da kike gani ana yin sa ne kawai saboda a samu nutsuwa kuma a samu soyayya da farin ciki. idan muka yi wannan auren ni da ki ba za mu taɓa samun waɗannan abubuwan guda uku ba <laughs> kai a tunaninka zan aure ka ne don na samu farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali ai na daɗe da rasa waɗannan abubuwan tun lokacin da na rasa soyayyarka kuma har abada ba zan same su ba ka sani ne zan aure ka ne saboda waɗansu buƙatu guda biyu kuma waɗannan buƙatun na farko zan ɗauki fansa ta ramuwar gayya na biyu zan samu wasu maƙodan kuɗaɗe masu nauyi fiye da tunaninka ban gane me kike nufi ba akan wa za ki ɗauki fansa kuma da ramuwar gayya kuma ta yaya zaki samu kuɗaɗe masu yawa a dalilin aure na alhalin ni na san ɗan talakawa ne fituk iyayena ba wasu bane a garin nan sai bayan an ɗaura mana aure ni da kai sannan za ka san waɗannan amsoshin tambayoyi guda biyu da mara ta yaƙi buri a rayuwata yau a ce na kai ki daki so na matso kusa kar da ki bar ni in yi hawaye da zuciyata sannan muradi na raina biki na dimauta gwara a ce babu raina hidaya hidaya ni ko da zan mutu yarje da kiraya a bar kauna makarantar so ni na gama hada na ita saukewa la la Na gano inda aka ɓoye angonki yana hannun Sadiya, Firiti da yaranta, amma dukkaninsu suna ƙarƙashin kulawata, ya za a yi da su. An gama a Maryam gobe, Hajiya Farida Abba. Karki bar a rana ya karki alaikum sanadin zamana da ke kimin iso za na zo fadar ki ya taura ruwan mata amarya amarya amarya an sha kanshi oh ikon allah yau dai gashi allah ya yi aure da marko to buɗe mun fuskan mana ko ruwa kike mu nake ra'ayi har karshen ai yanzu na riga na zama mallakin ka sai yadda ka ce hakan za a yi wato da kin san me yake bani mamaki ya za na sani ai sai ka faɗa yadda aka yi auren nan nami yayi gashi mahaifina baya so sadiya firiti har saciyar ta za a kai sai ga shi ke kuma kin gano inda aka ɓoye kin ɗauko ni to amma ba ma wannan ba ina so in miki ta tambaya wani irin sirri ne a cikin wannan auren nan tabbas da akwai wani babban sirri a cikin wannan auren nan amma ba za ka fahimci shi a yanzu ba sai dai zuwa nan gaba nan gaba kamar zuwa yaushe kenan ba wani lokaci ne mai zai ba nan da suwa sati ɗaya ma kacal za ka iya fahimtar abin da ke faru farida na'am abba ina yau ne fadaran auren mu kuma yau ita ce rana ta farko tsakanina da ke ya za a ce abban ki ya kira ki amma ka san bai tsakanin da mahaifi sai Allah ko watakila wata nasiha zai kira ne yamma gaskiya ko ai ina ganin in dai siya ce to da ni da ke zai haɗa gaba ɗaya imana to amma dai ka san ni ce ɗaya guda ɗaya tilo a gurin shi shi yasa doyar akwai wannan soyayyar kuma kar ka sa wurin ka damuwa yanzu nan zan je na dawo ina fata dai maka jin ne a cikin wannan leda ko balangu na siyo shayi <laughs> gaskiya ni dai bazan ci balangu ba kuma in dai ba kaza ka kawo ba to bazan dawo ba idan na tafi bara na je ina zuwa idaya ni ko da zan mutuna yarje kira ya abar kauna makarantar so na gama hada na ita saukewa amma ya na kanka gaba ɗaya a dami farida dole ki ganna cikin damu, ina farin ciki kasancewar abin da muke jira ya tabbata ya tabbata tsakaninki da ahmad shine an ɗaura ku. kuma zuciyata tana una gaskiya na bakin ciki kasancewar za ki kasance tare da wani ba ni ba amma ina so ka san da cewa ni ma bana farin cikin kasancewa yau zan zama mallakin wani bayan kai sannan kuma kar ka manta fa kai za ka rasa farin ciki ne na iya kwanaki bakwai kacin shi kuma zai samu farin ciki ne shi ma na iya kwanaki bakwai kacin sannan kuma ya rabu da ni mu da mu dora inda muka tsaya <laughs> farida yanzu wani mataki za ki ɗauka wadda zai sa shi cikin gaugawa ya je yana bukatun ya rabu da ke hmm. haba abba ni fa mace ce babu bukatar sai ka koya min yadda zan iya shirya makirci da togo da sannu na shirya mi shiga da zaren da zai hau kuma idan ya zauna ta rufta da shi sai dai ya ji shi a titi wato farida na yadda da ke ɗari bisa ɗari domin na san za ki iya dukkan abin da kika faɗa domin duk abin da muke shiryawa yana tafiya daidai kamar yadda muka tsara da ke sai dai kun yi wani babban kuskure guda ɗaya da ke da suhaila wani kuskure kenan muka tafka abba babban kuskuren da kuka tafka shine kun kashe maciji ba ku datse kan ba me yasa kuka bar sadiya priti da yaranta a raye ko ke a tunaninki sadiya za ta daina bibiyar mu hmm, abba kenan na san tabbas sadiya ce ba za ta daina bibiyar mu ba amma gagara kan yi da dutse sai dai kallo kuma sai dai kawai ta gwaguya ta bar shi a'a farida ya zama dole ne mu yi taka tsantsan domin ɗan hakkin da ka rena shi zai tsole maka ido saboda haka yanzu ki je wurin mijinki don kare tunanin akwai wani abu tsakanin